har yanzu tsuguno bai kare ba a game da batun gayyatar shugaban hukumar kwastan kanar hamid ali mai ritaya zuwa majalisar dattawa domin tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata alin dume ya ce yana da niyyar shigar da ƙara a kansa a game da wata doka da ya bullo da ita da yake so a biya kuɗin fito a dukkan motoci da ake da su a ƙasar nan ko mun tsufan su wani abu da alin dume ya ci ya saba wa alƙawalin da suka yi wa al'umman ƙasa hannina ne mai loya za mu zan kai shi kotu a madadin jama'a don jama'a su kokanta to amma kuma sai su sanatoci mu majalisar dattawa kuma mun kauce mun kauce kaucewan shine maimakon mu yi abin da ya dami jama'a mun je muna magana uniform sa kayan sarki ba shine aiki ba kamar yadda shi ma ya faɗa an ce bita da kulle kuka yi masa saboda ya kama motar ko yan majalisar dattawa saboda ya kama motar shugaban majalisar dattawa ki daina ki daina hada mu gaba daya ni maganan motan shugaban majalisar dattawa ma ni ma karantawa na yi a jarida ina mamaki a sai ma abin da ya kawo maganan kenan to kuma ni daya daga cikin abunda da gaskiya bana bana yadda da shi inda za a zo a mai da majalisa kamar fadan wani da wani ne a yanzu yadda ake kowa ya fara gani cewa majalisar dattawa ya zama kamar majalisar saraki da dino kuma dattawan da suke zama a wurin sun gani su ne wanda suke ganin wulakanci akwai wanda suka fi ne a cikin majalisar nan amma sun zona suna kallo wai don a sunan a zona lafiya lafiya sun wulakanta matsayin majalisar dattawa sun zama yato kamar 'ya'yan gidan wani me yasa ba za su faɗi ra'ayinsu ba eh a je a yi abin da aka ga dama amma a san cewa kai baka ciki kuma ra'ayinka daban Shi kuwa Sanata Kabiru Marafan Gusau ya ce yana goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka akan shugaban hukumar kwastan ɗin domin idan an duba da kyau majalisar dattawa tana aikin ta ne. mu mun kira ka mun ce maka abin nan 'yan najeriya suna cikin matsatsi shugabanninmu suka kira ka suka ce wani e eh, maganan nan ba ta mu da kai bane ba abin da ya dami 'yan najeriya wannan doka ta yi tsanani da yawa da allah ka jaye ta mu magana ka je ka faɗi haka na mu gobe za mu tsaya maka gaban sanatocin nan mu ce a sasanta a sayan da za a yi ka rubuto mana wai takarda wai ka ce wai saboda unnecessary tension abin da ya safi 'yan najeriya shine unnecessary wannan bai daidai ba so yana da kyau shugaban kwastam ya mutunta mu ya sani matsayin da muke a allah ya kai mu matsayin da yake allah ne ya kai shi ya girmama matsayin shi ya girmama namu sai kenan sai kowa ya zauna lafiya duk da cewa wannan batu ya raba kawunan 'yan majalisar dattawan kwararru na cewa karban kuɗin fito ita ce mafita a tarayyar najeriya muddin tana son zama ƙasar da za ta yi dogaro da kanta Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.